الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم goma ga ربيع ثاني Sani, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da shidda ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin sahihul bukhari a muna cikin kitabul jihad was wasiyar babu man babu man ta'ammara fil harb min gairi imra idza kafal adu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu man ta'ammara fil harbi min ghairi imratin idza adu babu wanda ya nada kanshi a cikin yaki ya nada kanshi komanda min ghairi imra ba tare da an nada shi ba ha idza adu yana tsoron makiya yana ganin cewa makiya za su yi wa musulunci illa an kashe manya-manyan kwamandoji wanda aka nada kun gane ko wato kafin a tafi yaƙi amirul mu'minin ya nada cewa in an je yakin wani ne komanda idan yayi shahada sai wani in yayi shahada sai wani to wayannan da aka ambata da sai kare to yanzu za a bar abin a haka ne ba komanda yakin zai yiwu zai tafi kan tsari la to idan mutum ya ga yana tsoron makiya shin zai iya nada kanshi in ya ga cewa ya cancanta domin a samu maslaha na'am حدثنا يعقوب بن Ibrahim. حدثنا ابن علي عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان كربو daga Anas dan Malik Allah ya kara mishi yadda yace aqaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi huduba sai yace aqada rayata zaid fa usi wato zaid ya ɗauki tuta zaid ya riki tuta sai aka musibantar da shi ya yi shahada ثم أخذها جعفر فأصيب sannan sai Jafar bin Abi Talib shi ya dauki tutan shi an musibantar da shi yayi shahada thumma akhadha Abdullah ibn Rawaha sannan shi ma Abdullahi bin Rawaha shi ma ya ɗauki wannan tuta shi ma an musibantar da shi thumma akhadha Khalid bin walid an ghairi eh wannan ya faru a yakin mutata an gane wannan ko hmm. wani yaki ne wanda musulmi suka je wanda kafiran sun ninninka su a wajen yawa an gane kuma ga manya-manyan makamai da suke da shi to shine manzo Allah yana zaune a Madina sai Allah ya bishi kashafi wato ma'ana Allah ya yayi wa annabi annabi yana Madina yana kallon duk abin da ke faruwa shine manzo Allah yana yana hawaye yana cewa Zaidu ya karbi tuta gashi nan an musibantar da shi ga Jafar nan ya karba an musibantar da shi sannan ga abdullahi bin rawaha wannan mawakin manzan Allah ɗin sallallahu alaihi shi ma ya karɓa an da shi sannan daga baya sun ma'akaza ha Khalid bin Walid min gairi imra sannan sai Khalid bin Walid ya karɓi tuta ba tare da an naɗa shi ba sauran kwamandoji ne naɗaɗɗu amma shi wannan ba naɗaɗɗe ba ne kawai shi ne ya gani ya ga cewa in ya bar abin a haka za a iya cutar da musulunci da musulmi to sai ya karbi tuta ba tare da an nada shi ba fa futiha alaihi wa ma yasuruni aw qala ma yasuruhum annahum indana wato sai gashi an musu fatahi sai gashi an mishi fatahi shi da ba a nada shi ba da ya dauki tuta sai Allah ya bashi nasara an gane wannan ko to shine tambayar da Bukhari ke yi anan ya halatta ba a nada mutum ba mutum ya nada kanshi in ya ga akwai maslaha eh ya halatta tunda da bai halatta ba da manzan Allah bai kyale shi da sai annabi ce kada ƙara yin haka an gane yawa idan kaga cewa abubuwa za su iya lalacewa idan baka amshi shugabanci baka amsa an gane ko ko ko limancin masallaci ne ana ta rikici kuma ya zamanto idan ka amshi limancin zaka iya raba gaddama kuma in ka amshi limancin kai ne ka fi cancanta zaka yi da'awa a wajen sosai fiye da masu rikicin ka amsa don ka gyara al'amura an gano wannan ko shi ne cewa ma ya suru ne wato san ba zai faranta min rai ba au ƙala ma ya suru hun su kansu ba zai faranta musu rai ba an da hun inda na a ce su suna wajenmu kowanne daga cikinsu ya yi farin ciki da mai da shahadar da ya yi an gane don dama shahidi idan ya yi shahada baya ma taɓa tunanin dawowa zuwa duniya wa ƙala wa ina ainihi ta zarifan lalle kuma idanuwan annabi na ta kwararar da hawaye to me yasa ido zai kwararar da hawaye jama'a tunda dai ka san cewa sun yi shahada kuma ka san sakamakon su aljanna eh tausayi da damuwa amma kuma idan ka tuna da sakamakon sai ka yi musu farin ciki ko in kuma ka tuna da ka saba da su gashi baka ƙara ganin sai gobe kiyama sai abin ya dame ka an gane wannan ko to nan mazhaban malikiya sun yi istinbadi a ƙarshen wannan hadisin cewa mace idan ba ta da wali sai sarki irin masu nan da iyayenta duk dangin da sun ƙare kamar irin rikicin da ake a Maiduguri nan kaga irin rikicin ƙare dangi kaga an kashe mutum da iyalansa da kakanninsa sai a bashi shi kaɗai kawai wato mace in ba ta da wali sai sarki kuma tana so ta yi aure wato duk wani hanya na ana so a ga sarki don sarki ya zama wali ya gagara ga shi tana sha'awar aure an kasa samun sarki domin ya zama wali to yanzu ya za a yi ta zauna ba aure nan wajen wato ta samu ta samu ɗaiɗaikun mutane na cikin gari kawai wani ya zama waliyinta don asali idan dangi suka ƙare to ya zama kenan mace ba ta da wani waliyi sai sarki to sarkin kuma samun haduwa da shi wani sarkin sai an yi da gaske an gano wannan a nan wajen kawai sai ta samu wani malami a unguwa da Allah malam wani zan yi aure ɗora mu aure kawai sai malam ya ɗora mata aure wato hikiman wannan dan kar a bar abubuwa su lalace a ce sai an ga sarki in ba ka ba za a yi auren ba sai ya zama to mata na ta zama ba aure a yi ta zaman zina an gane wannan ko mm. haka nan wai idan limamin juma'a ya faku an rasa inda liman ya je ana ta nema ana ta nema to ana yi da wani kawai cigaba da limanci kafin ya dawo an gane sai a samu wani ustazu a gefe kawai cewa malam bismillah kawai zo kai mana hudu ba an fahimci wannan na'am babul auni bil madad babun taimako da ainihin karfafawa kamar misalin sojoji an ce madad irin wato sarkin musulmi ya tura rundunar yaƙi dubu uku yana tunanin suna da yawa sai gashi kafirai sun kai dubu hamsin to yanzu yaya kaga wa'annan sojoji dubu uku in ma su gudo su dawo baya ko kuma su ƙara neman a ba su madad a ƙara musu yawan sojoji an gane wannan ko a ƙara musu yawan sojoji don a taimaka musu daga wannan yakin shine abin da ake nufi حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه an karɓo daga Anas dan Malik Allah ya kara mishi yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam atahu ra'ilun wa zakwan lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam kabilar ra'il da zakwan da usayya da banu lahayan sun zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam fa za'amu annahum qad aslamu sun suka suka raya cewa su lallai sun musulunta ka ce ya rasulullah mu mun musulunta wastamadduhu ala qaumihim sai suka nemi karfafuwansa akan mutanen su cewa annabi ya ba su yawan mutane da za su taimake su yin yaƙi da mutanen su ko da za su taimake su yin da'awa cewa ya rasulullah mun musulunta amma ba mu da yawa kaɗan ƙara mana yawan mutane da za su ƙarfafa mu a wajen yaƙi in ya taso ko za su ƙarfafa mu a wajen da'awa فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya karfafe su da 70 daga cikin ansar aka zabi 70 sai da aka yi screening aka tace aka yi tankade da rairaya sa'annan aka ba su su 70 aka ware kama ce misali a waro ainihin da katira wajen guda 100 a ce an ba su an to shi ne aka kwaso mutane mahaddata ƙur'ani guda saba'in? kuma nan in an ce mahaddata ba irin haddan wannan zamani ba hadda ne tare da sanin fiqhu sun san abin da ayan ya kumsa to irin wayannan guda saba'in sun karantu su aka ɗiba aka ba su? domin su taimaka musu yin da'awa a wannan garin na'am qala anasun sai Anas bin Malik yace kunna nusammihimul qurra'a mun kasance muna kiran su qurra'a an gane makaranta alkur'ani makaranta bi ma'anar kalima ba wai a kawai na zagin murya ba akwai zaƙin murya da sanin hukunce hukunce akwai sanin halal da haram ta hanyar alkur'ani kenan sun karanci ƙur'ani bi ma'anar kalima karatu na tadbiki an gane muna kiransu Alƙur'a. ba gardawa ba gardi wanda zai karanci ƙur'ani, Allah ya ce shirka ba shi da kyau amma ba duk wasu ayoyi akwai dabarun da yake yi ya shirka da su an gane akwai ayoyi na zina in yana so ya zina da yarinya ya san yadda zai yi kaga wannan karatu bai yi amfani ba ko ko iyaz billah to saboda haka kunna nusammihim alqura muna kiran wayannan makaranta alqur'ani yahdibuna bin nahari wa yusalluna bil layl wato suna yau suna taro kiraruwa suna yau ice da rana su siyar sannan kuma suna sallah da dare da rana a je a yi sana'a su tattaro ice in su tara a ji a siyar a samu kuɗi su ba wai zaman banza suke ba su gardawan gardawan suna tashi su nemi nasu gardawan ba maroƙa ne ba 'yan ba ne su an fahimci wani ko eh. suna zuwa su taro kiraruwa da yini kuma suna sallah da dare in dare yayi sai a tashi ai ta karatun qur'ani ana hadda ana ainihin abin tahajjud na'am fanɗalaku bihim hatta balagu bi mahunata gadaru bihim wa qataluhum to wa'annan mutane saba'in da aka bayar din to sai su wa'annan kabila ra'in da zakwan da usayya da banu lahayan sai suka tafi da su har sai da suka isa da su wani waje ana kiran shi bi mahuna sai suka yaudare su suka yi musu ambush wa qataluhum suka kashe su ki daya saba'in an gane wato mutane ne wanda ka tarbiyyantar da su sun goge kawai abin da ya rage kawai shine zo su fara aiki sai gaba daya a ce an kashe masu kamar sojoji ne a ce an kashe janar janar guda saba'in ai dole a yi bakin ciki dan an kashe musu kudi kuma an tsaya an sa hankali a kan sun kai wannan mataki rana ɗaya kawai a ce an kashe su to wa'annan mutane sun fi karfin tarbiyyar da aka yi wa janar janar an gano wannan to sai kuma gashi an tura su don su amfani al'umma na al'umma din sun kashe su na ta shaharan ya da'u ala ri'ilin wa zakawan wa bani lahayan in kai ne ya zaka yi mutane wanda sun sami ga sun ce mun musulunta aka maka Allah da Allah turo mana malamai sai aka turo musu ba ma kanana ba manyan malamai guda 70 aka tura suka zo gaba ɗaya suka kashe wayannan manyan malaman to in kai ne a matsayinka na shugaba me za ka yi ma wayannan mutanen ina fatan gani to manzo sallallahu alaihi wasallam sai yayi kunuti wata guda yana ta kunuti saboda wayannan mutane sun cutar da musulunci da musulmi an gani yayi musu kunuti wata guda ya dahu yana mummunan addu'a ala ri'il ga kabilan ri'il da zakwan da banila hayan. da usayya duk wayannan kabilu yana tsine musu yana tsine musu قال قتادة yace wa ta sana أنس أنهم qara'u بهم qur'ana sai Anas ya ba mu labari cewa su din nan wato sun karanta alqur'ani da su wato ma'ana wayannan mutane Allah ya saukar da wasu wani aya wanda daga baya wayannan aya din wannan ayoyin ayan da aka saukar an an shafe shi shine ala ballighu anna qaumana bi anna qallaqina rabbana wa rabbiya anna wa arbana wannan wata aya ce kafin a shafe ta ku saurara ballighu anna qaumana su wayannan mutane 70 din kafin a kashe su sun karanta qur'ani ga wayancan cewa ku isar mana ga mutanenmu bi anna qallaqina rabbana cewa lalle mu mun gamu da ubangijin mu mun shahada faradiya anna sai ubangiji mu ya yadda da mu wa ardana kuma ya yadda da mu ga sauran al'umma gashi yanzu kuma mu gaba da mun yadda da su eh, ko Allah ya yadda da su kuma ya yadda da su ga al'umma sun marufi a zalika sannan daga baya sai aka ɗauke wannan aya din yana daga cikin kira'a wanda aka saukar da shi aka shafe tilawan shi an gane mm. an karanta shi na wani lokaci zaka shafe tilawan mm. eh to malamai suka ce imamu dimyadi yana cewa ce wanda aka yi a tahuril wa zakwan wa usayya wa lahayan ya ce wannan wahamun imuwa ne kuskure ne eh ba su ba ne. an gane wannan cewa waɗannan kabila ne ba su ba ne, ke li anna haula laisu ashaba bi'r mauna ke domin waɗannan kabila na na na ri'il da zakuwan da usayya da lahayan su ba su ne bi bi'r mauna ba wa inna ma hum ashabur raji su ashabur raji ne ba bi'ir mauna ba wa huwa kama qala kamar yanda ya faɗa haka ne inji ibn hajar an gane wannan ko saboda haka kuskure ne yayi da ya kira wa ce wai na mutanen ne ba su bane Allahu a'ala almuhim dai an tura mutane 70 domin su je su karanta da wanda suka musulunta ashe ba musulunta suka yi ba sun yi yaudara ne suka tattara wayannan 70 aka halaka da su wai ya billah kaga ya nuna manzo Allah bai san gaibi ba da annabi ya san gaibi zai tura wa'annan mutane a je kashe su walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu min alkhair wa masani su da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi ko ba zan yadda wani mummuna abu ya shafe ni ba an gane to gashi yanzu wa'annan mutane an tura su da annabi ya san za a je a kansu gaba daya da ba zai tura su duk haka ba na'am babu man galabal aduwa fa qama ala arsatihim salasan babu mutumin da ya rinjayi makiya sai ya tsaya kan farfajiyansu kwana uku eh? kwana uku a garin wato bayan an yaƙi mutanen an ci su da yaƙi ganima an kwashi ganima sai annabi ya tsaya a garin kwana uku an gane ku حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنس بن مالك يا أم بتامنا دقى أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان, كان إذا ظهر على قوم أقام بالأرصة ثلاث ليال يا كسن شيء النبي صلى الله عليه وسلم إذن يا سامو النسر أكام وسمتاني yana tsayawa a farfajiyan garin filin Allah zai tsaya darare uku an gani zai tsaya a garin darare uku تابعه معاذ وعبد الله حدثنا سعيد عن قتادة da an anasin ana bi tsalha an nabi sallallahu alaihi wasallam to menene hikiman tsayuwa kwana uku wasu ce hikiman haka domin a nuna ma ainihin kafirin duniya wato sun cewa a cewa musulmi ba su ba matsorata bane su bayan sun ci su da yaki kuma sun zauna a garin sun zauna a garin sun ci ganima sun yi ibadansu sun kwana a garin a kwana uku wannan yana nuna izza na musulunci an gane wannan ko kuma yana nuna cewa ban musulmin a fili sun nuna ƙarfinsu akan kafirai kuma nau'i ne na ƙasƙanci ya zama an ciku da yaƙi kuma an tsaya a garin ana ta ana ta rabon ganima aka ce to amma irin wannan baya koya wala yakfa anna mahallahu idza kana fi amnin min aduwin wa wannan shine mahallin shi idan ya kasance musulmi suna cikin aminci daga makiyi da wanda zai iya afko musu da dare an gane wannan ko to saboda haka ibn al-jawzi yana cewa wa inna ma kana yuqimu li yunzira tasir al-galaba annabi yana tsayuwa ne a garin dan ya bayyana da tasirin wannan rinjayen Eh, wa tanfiz al ahkam da kuma zartar da hukunce hukunci an gane da karancin ainihin tsoro da damuwa na'am babu man kasamal ganima ta fi gazuhi wa safari babu wanda ya raba ganima a cikin yakin sa da kuma tafiyansa wa qala rafi rafi yana cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam bi zil hulaifa mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wurin da ake kira zil hulaifa fasabna ganaman wa Iblan. sai muka samu tumaki da raƙumma fa adala asharata min al-ganami bi ba'ir sai annabi ya daidaita tumaki goma da raƙumi ɗaya in za a baka raƙumi ɗaya to wani za a bashi tumaki goma ko awaki goma a matsayin raƙumi ɗaya an gane wannan ko haka manzo Allah ya daidaita نعم حدثنا هود بن خالد حدثنا حمام عن قتاده ان انس اخبره للي Anas ya bashi labari قال ya ce eh صلى الله sallallahu وسلم من min al صلى manzo sallallahu وسلم ياي yayi umra daga can jirana can jirana hilli ne ba harami bane dama an mutun zai umra an so ya fita zuwa hilli sai shigo cikin harami haythu qasama ganaim hunain wurin da ya raba ganima na hunain an gane wannan ko shine babu man samar ganima fi gazwihi wa safari babu wanda ya raba ganima a cikin yakin sa da kuma tafiya in an yaki an gama ana so a gaggauta raba ganima ba a so a bata lokaci wannan ishara ne zuwa ga raddi ga ra'ayin yan hannafiya masu ganin cewa lalle ganima ba a raba shi a can darul harb wai ba a raba ganima a garin kafirai da aka yake su an gane wannan hoto amma wannan hadisi ya nuna manzan Allah yana raba ganima a garin kafirai in ya ci su da yaƙi an gane wannan hoto na babun idza ganimar mushrikuna malal muslim thumma wajadahu hul muslim babu idan mushrikai sun sun samu ganima na dukiyar musulmai sannan daga baya sai musulmi ya samu dukiyarsa kamar an je yaƙi sai ya zamanto a mushrikai sun kashe musulmi har ya zama to sun kwashe musu ainihin dawaki da ainihin dukiyoyi daga baya da muka zo muka ƙara kai musu hari sai muka kwato kayanmu sai mutum ya gaga abin da aka kwace mai wancan lokacin to yanzu tun da mutum ya ga kayansa yaya za a yi قال ابن نمير حدثنا عبيد الله نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نعم ذهب فرس له فاخذه فاخذه العدو wato an karbo daga dan Umar radiyallahu anhu ma yana cewa wato wani doki nashi ya gudu sai makiya suka kama shi kafirai wa zahara alayhi muslimuna wa rudda alayhi fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai musulmai daga baya sai suka kai musu hari kuma su musulmi sai suka samu nasara akan kafiran da ka samu nasara sai gashi an kwaso ganima har da dokin shi abdullahi bin umar ko eh. wa abaka faru da alaihi sai aka mayar masa da dokinsa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan zamanin manzan Allah abin ya faru dokin shi ya wato kafirai sun kama shi da muka sake kai musu farmaki sai Allah ya bamu nasara muka samu ganima ganiman na hadda dokin shi Abdullahi bin Umar to shine sai manzan Allah ya sa aka mayar ko kuma sai aka mayar masa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wa abaka abdullahu falahika bin rum wani bawa daga cikin bayi na abdullahi bin umar ya gudu da ya gudu sai ya riski rumawa can kasar turai ba daga ƙasa daga can madina bawa ya gudu har ya tafi can ƙasashen turai can rum fa zahara alaihimul muslimuna faraddahu alaihi khalid ibn al-walid sai daga baya sai musulmai suka samu nasara akan rumawa lokacin rumawa super powers ne ba sai Allah ya ɗora musulmi a kansu eh? sai gashi an kama wannan bawa ɗin shi ma ya zama ganima da hu alaihi, Khalid bin Walid sai Khalid bin Walid sai ya mayar da wannan doki zuwa ga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam eh. baya sai ya mayar da wannan bawa an gane wannan ko zuwa ga Abdullahi dan Umar bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam to shin wannan yana shin in za a sa komanda a wajen yaki wanda yafi daraja ake sawa ko wanda yafi imani shi ake sawa komanda yawa a wajen yaki ba wai ana duba karfin imanin komanda bane eh karfin imani ana so amma bayan an duba menene cancanta da jarumta idan mutum na da ƙarfin imani amma bai kware wajen yaƙi ba to ba za a sa shi ba shi yasa kuke ganin ana ana zuwa yaƙi kaga manya-manyan sahabbai suna nan sai a tura Khalid bin Walid wanda shi yana daga cikin ƙasa-ƙasa a cikin sahabbai shi an tura shi shi ya musulunta ne ƙarshe ya musulunta amma ga manya manyan wanda suka musulunta ba a nada su ba a naɗa su ba sai ka naɗa shi kuma annabi zai ce su yi masa biyayya ina ba san gane wannan saka da abin da ya shafi shugabanci na ƙasa shugabancin al'umma da yaƙi ba sai lalle wanda ya fi imani ba wanda ya fi cancanta ake dubawa zai yi wa wane ya fi imani amma kuma wato bai kware wajen mulki ba kaga in ya hau mulki zai cutar da al'umma ko wane ya fi imani amma kuma yana da wani irin zuciya wanda yake karyayyen zuciya wanda irin shi yana da zuciya irin na mata to irin wannan bai cancanta ya mulki ba da imaninsa kun gane shi sa za mu gani manya-manyan sahabbai sun yadda su yi mubaya'a ga wasu wanda suka fi su a zamanin su misali an gane wannan ko eh ga Usama bin Zaid da aka ce da annabi ya nada shi aka ce ya yaro <laughs> eh حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن Abdul. anna abdan libni umar abaka falahika bin rum eh wato nafi'u ya ban labari cewa lallai wani bawa na abdullahi dan umar ya gudu sai ya je riski turawa can ƙasar rum wa zahara alayya khalid ibn al-walid faraddahu ala abdullah to sai khalid bin walid sai ya samu nasara akan shi lokacin da khalid ya kai su mame kasar rum sai ya samu nasara faraddahu ala abdullah sai ya mayar da wannan doki zuwa gawa zuwa ga Abdullahi bin Umar wa anna qalasan ibn Umar ara falahika bi Rum kuma lalle wani doki na Abdullahi bin Umar ya gudu doki shi ma ya riski Rumawa wa zahara alaihi faraduhu ala Abdullah sai Khalid bin Walid ya samu nasara ga Rum suka samu nasara suka samu wannan doki an gane suka kama dokin sai suka mayar da shi zuwa ga Abdullahi kaga dai wannan ya ƙara tabbatar da abin da ke cikin babu iza ganimal muslimuna malal muslim iza ganimal mushrikuna malal muslim summa wajadahu al muslim yaya za a yi da shi an gano wannan ko wane ne yafi cancanta da shi na'am qala abu abdullah abu abdullah al-bukhari ya ce ara mushtaqqun min al-ayri wato ara din nan an ciranto shi ne daga al-ayr shine jaki shine jakin daji ai haraba ma'anan ara ai ya gudu an gane حدثنا عمرو بن يوسف حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون wato an karbo daga dan Umar radiyallahu an anhuma cewa lalle ya kasance akan wani doki ranan da musulmai suka kwama da kafirai wa amirul musulmi yawma idin Khalid ibn al-Walid wato lokacin wato shugaban musulmi a wannan rana shine Khalid bin Walid ba ta huwa Abu ba ka kazahu al'adu to Abu ya aike shi sai sa kwace wannan doki din falamma huzima al'adu radda Khalid farsa a lokacin da aka wargaza wayannan makiya sai Khalid bin Walid sai ya dawo masa da dokinsa to tambayan da Bukhari yayi babu iza ganimal mushrikun babi idan mushrikai suka samu ganima na dukiyar musulmi sun ma waje da wul musulmi sannan musulmi ya samu kayan shi yaya za a yi wa za a ba an gane shi ne ibn hajar ya ce hal ya kunu a haƙa biya shi zai kasance shi ya fi cancanta da ita shi mai ita A wuya da kulul ganima ko zai shiga cikin ganima ne wanne za a yi wannan dukiya wannan doki na abdullahi bin umar da kuma bawa shin ya shiga cikin ganima ne ko shi aka baiwa to wannan al'amari fa malaman fiqh sun tattauna akan shi imam shafi'i da wasu jama'a suna cewa a wato ma'abuta yaƙi ba sa mallaka in suka samu rinjaye ba sa mallaka wani abu daga cikin dukiyar musulmai shi ma'abucinsu shi zai karɓi kayansa kafin a raba ko bayan an raba shi mai dukiyan kamar wannan doki din mai doke shi zai karɓi kayansa kafin a raba ko bayan an raba wannan shi ne fahimtar imamu Shafi. sannan an karɓo daga aliyu da kuma zuhuri da amur bin dinar da hassan Layu, raddu aslan cewa ba a mayar da wannan dukiya asali kawai ya shiga cikin ganima kawai wa yaktasu bihi ahalul magnam ko ahalul magani kawai ma'abuta ganima su suka cancanta suka keɓanta da shi an gane sannan kuma ah, umar da kuma suleiman bin rabi'a da ada da lais da malik da ahmad da wasu sun ce kuma wannan shine ruwaya wata ruwaya daga daga Hassan albasari shi ma a shi ma ya cirin ibn abi zinad ya karbo daga baban shi Ahlul fuqaha as-sab'a cewa in wajada hu sahibu isma fa huwa haqubi idan ma abucin ya samu kayansa kafin a raba ganima to shi yafi cancanta da shi wa in wajada hu ba'da al-isma fala ya'khudhu illa bil isma idan ya same shi bayan an riga an yi rabo to ba zai karba ba sai dai a cikin rabo in za a yi rabo zai ce dan Allah in za a raba ganiman nan wannan doki a haɗa mun da shi a cikin rabona an gane za a haɗa mai da dokin da dokin ba nashi bane yanzu zai roƙa ne a haɗa mai dokin cikin raban shi ko cikin kasan shi an gane sun kafa hujja ga wani hadisi daga ibn abbas marfu'an wanda hadisin ya yi tafsili irin wannan tafsili wanda imam daru ya fitar da shi amma wa isnaduhu da ifun jiddan an gane wannan ku? to amma kun gare mun da hadisi ya tabbata in dai mutum ya samu kayansa kawai in ya samu kayansa shi ya fi cancanta a ba kayansa kawai eh na eh to wannan wannan dai bai nuna cewa wai ka ya je yakin ko bai je ba kawai in dai na musulmi ne kawai ko ya je yakin ko bai je ba zahirin hadisi idza ganimal mushrikuna malal muslim idan mushrikai sun samu ganiman dukiyar musulmi kaga ba a ce ya je yaki ko bai je yaki ba Sun summa da muslim eh na'am babu man kallama bil farisiyyati wa rafana babu mutumin da yayi magana da farisanci da kuma ajamanci duk wani yare wanda ba ba larabci shi ne ratsana a gani duk wanda ya yi magana da farisanci yaya matsayinsa ya halatta musulmi ya yi magana da wani yare wanda ba larabci ba ko dole ne kowane musulmi da larabci zai ringa magana a matsayin shi na musulmi yaren da ba larabci ba wa qawlihi ta'ala wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma inda Allah ke cewa wa min خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم wa daga cikin alamomin cewa akwai Allah daga cikin ayoyinsa akwai khalqu samawati wal ard akwai halittar sammai da kasai wannan abun mamaki ne kwarai da gaske wanda ya kamata kowa ya imani wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma sabanin harsunan ku da launin ku amma mutane ba sa mamakin wannan ko kaga mutane kowa ka duba halittar samai da kasai ya kamata in mutum ya ga wannan halitta ya yi mamaki amma ba mamaki kuma ka duba yadda muke cikin nan wannan majalisin kowa da irin harshen shi kai ba ma nan ba kowa da muryar shi a nan in mu miliyan ɗaya ne muka yi magana akwai murya miliyan ɗaya a majalisin an fahimci wannan ai mm. yanzu a nan wajen yanzu kowa in aka ce yi magana za ka ce wani ne yi magana nan ko kaga wannan kawai ya isa mutum ya yi imani da Allah Allah ya halicci mutane miliyoyi amma kowa da irin muryar shi Allah ya halicci mutane daban-daban kuma kowa da yaren shi a nan wajen akwai bahaushe akwai bafulatani akwai bayarabe akwai kanuri akwai banufe akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza to shin yaya aka yi mutane suka iya koyon yare har suke magana da shi kaga wannan abin mamaki ne kaga mutane wayannan ga yaransu su ma ga yaransu su wayancan ma ga yaransu to wannan yana daga cikin abin mamaki eh inna fi zalika laayatin lil alimin lalle a cikin wannan akwai abin mamaki amma fa ga masu ilimi in mutum ba wai malami bane ba zai yi tunanin wannan ba kawai kawai ba zai ma yi tunanin akwai a kasan dan adam yana da wani abu ina yau maimaitawa shi dan adam in ya ga abu da farko zai yi mamaki amma in ya daɗe yana ganin sa wannan mamaki ya kan kushe a zuciyarsa ina kawo muku yadda da a ce ba mu taɓa ganin jirgin sama ba kawai sai mu ga wasu mutane sun duro daga jirgin sama to wala ina ganin kowa zai gudu ne ya balle tafansa to amma yanzu tun da mun saba da jirgin in muna gani za mu yi ta murna ma muna so mu ga mutanen jirgin sako mu su, to to wannan shine ɗabi'ar ɗan adam dan adam ko da abu ya kai gaya wajen ban mamaki in dai ya ganshi lokaci mai tsawo to ya daina mamakin abu eh saboda haka wato sabanin mu da mu ma sabanin yadda Allah yake halittar launi daban-daban daban-daban shi ma wannan fa abun mamaki ne an gano wannan ku na'am wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi Allah yace bamu taba aiko wani manzo ba sai da harshen mutanensa li yubayyana lahum anan wajen bamu taba aiko wani manzo ba shi da harshen mutanensa to manzo Allah da wani harshe aka turo shi hmm? da larabci shin larabci shine harshen mutanensa mu yanzu larabawa ne mu an turo manzan Allah zuwa ga duk duniya ne wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadhira qul ya ayuha nas inni rasulullahi ilaykum jami'a ko to kaga ashe sako ne manzan Allah ba sako ne na larabawa kadai ba sako ne na duk duniya gabaki daya to amma kuma sai Allah ya ce ba mu taba aiko wani manzo ba face da harshen mutanensa domin yayi musu bayani shi kuma manzo Allah da ya zo yana magana ne da harshen larabci to ibn hajar yana cewa ka annahu ashara ila annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana ya'rifu al-alsina bi annahu ursila ila al-umam kullaha yace kaman yana ishara ne zuwa ga cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana ya'rifu al-alsina cewa ya san harsuna gaba daya na duniya kaman ya kawo wannan aya ne bukhari ya nuna manzon Allah ya san duk harsuna na duniya domin shi ursila ilal umar kulliha domin shi an aiko shi ne zuwa ga al'ummomi duka alaskilafi alsinatihim akan sabanin al'an harsunansu. annabi duk wanda ya zo gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam zai mishi yaran da yaran garin ba zai mishi magana da larabci bane misali an gane to kenan da wannan manzo Allah yana jin kowane irin yare idan muka ɗauki wannan fasara kenan ya halatta ka yi magana da wani yare wanda ba larabci ba ya halatta so fa jami'ul umam qaumuhu bin nisba ila umumi risalatihi dukkan al'umma gaba ɗaya je ibn hajar mutanen annabi ne dangane zuwa ga manzancinsa fakta da an yi a Rufe na tabu. sai wannan ya hukunta manzan Allah ya san harsunan su liyafhama anhum wa yafhamu anhu domin ya fahimci wani abu daga gare su su ma su fahimta daga gare shi to kenan anan manzala na ji kowane yare kenan sai ce la a'a wannan shine fahimtar wasu malamai wa ya tamilu an yuqal kuma zai iya daukan a ce la yastalzimu zalik ba dole bane a ce annabi ya ji dukan yare a ce annabi ya yi furuci bi jami'in alfina li imkani tarjuman almausuku bihi indahu domin zai iya yiwa a samu tafinta wanda aka amince da shi a wajen su. shi wannan yana magana da yarensa shi kuma tafinta yana fassarawa da larabci ko manzo Allah yana musu magana da larabci tafinta na fassarawa da wannan yare din an gane kaga anan wajen kenan sakon manzo Allah ya isa zuwa ga mai ko ina tunda tafinta ya zama to wakili na manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen isar da sako da yaren da shi manzon Allah baya ci misali an gane wannan ko hmm. to kaga da wannan kenan ya halatta kenan a yi magana da wasu yare don a yi da'awa da su idan malami ya je wani gari larabci kawai yake ji mutanen garin ba sa jin komai sai turanci mutanen garin ba sa jin komai sai yaren russia mutanen garin ba sa jin komai sai yaren china ko yaren japan to ya za a yi ya za a yi musu da'awa za a yi ta larabcin ne ko ba sa ci to ya za a yi eh, na Kada dole sai an samu tafinta to tafinta nan yana jin larabci kuma yana jin wannan yaran. ko kuma tafintan sai ya zama to amintacce in ka ɗauko mayaudari kana faɗin wani abu shi kuma yana faɗin wani abu daban kamar yadda aka yi ma ibn usaimin ko a cikin kitabul ilm usaimin yana bayanin ya so ya ji turanci gaskiya ya ce amma Allah bai hore bikin turanci ba yace yana son jin turanci kuma sai kawo misali da muhimmancin jin yare ke wata ran yana ta da'awa yana ta da'awa yana ma tijjaniya raddi yana ta raddi ga tijjaniya yana ta raddi ga tijjaniya kawai sai ga wani dan Najeriya haka shi Usaimin ya faɗa sai wani dan Najeriya ya zo sai ga Usaimin na ta da'awa shine sai ya ce Ibn Usaimin akar maka Allah an ka yarda wannan abin da kake faɗa ina so in taimaka in isar ma al'umma dan kana isar da sako ne muhimmi sai Usaimin ya ji daɗi sai ba shi dama shi usaimin na faɗa yana mutujaniya raddi shi kuma yana yaban tujaniya yana mutujaniya raddi yana yana shi yana yaban tujaniya a matsayin usaimin ne yake yaban tujaniya to bayan an gama wa'azi wato usaimin ya gama mutumin ya ƙara gaba sai mutane suka ce mai akar makalla wannan mutumin da ka sa ya fasara ka san me yake faɗa yace a wato yana fata yana fata yaban tijaniya ne ina fatan gane eh, eh, eh. to kaga a nan wajen ya yaudari usaimin ya kamata a ce malami yana jin yarurruka da yawa zai yi in ba zai yi ba ka samu tafinta amintacce wanda zai faɗa hakikanin abin da ka faɗa ah. an fahimci wannan ko mm. to saboda haka um um amin ki faɗa ma wata dole ne misali mutum ya samu kafinta. wanda zai fassara mai an gane saboda haka yau mun yi bayani akan haka ko to sannan kuma ina ganin an ce lokaci ya nan kusa ina zuwa ba na so mu karanta hadisi gwara ɗaya zai mutane tsaya karanta ba mu karanta shi حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو آسم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان Akbar na بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال wato sa'id bin mina yana cewa na ji jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda ya ce kuntu ya rasulullah nace ya rasulullah zabahna buhaimatan lana mun yanka wata ƴar karamar dabba tamu wa dahantu sa'an min sha'ir kuma na nika wani sa'i guda na sha'ir Bata ala'anta wa nafarun ka taho kai da kai da wasu mutane kaɗan an ce nafar mutane ɗan kaɗan wanda ba su kai goma ba fasahan nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala to manzo Allah an ga mai abu ya ce ya rasulullah ka dan zo da kai da wasu mutane ɗan kaɗan ba su kai goma ba dan abincin ɗan kaɗan ne ba zai ishe ku ba shi ko manzo Allah yana zuwa ba sai ce ya ahlal ya nabi kururuwa Ya يا آل الخندق إن جابرا قد صنع ثورا فهيا الله بكم يجي ya كو mutanen خندق wannan masu haka wannan ramin wanda suke so su kewaye madina da rami kafin manya-manyan kafirin duniya su zo lokacin nan sai annabi ya kira su gabaki daya ya ku mutanen khandak lallai ga jabir nan ya aikata su'uran wani liyafa fa hayya ala bikum ku taho mu je kaga dan karamin abinci wanda zai ishi mutane takwas ko tara gashi annabi ya kira mutane dubbai wajen ya daga murya an gane kuma ikon Allah da aka ce wajen ta je da gudu ta gaya wa mijinta ta ce to fa na je kashi annabi a ta yi ta gaya wa matan shi cewa shi shi anas a shi jabir bin abdullahi kai ko ce na je na gaya ma annabi cewa fa mutane kaɗan ne amma annabi ya kwaso mutane da yawa yanzu ya za a yi to kuma aka aka shi annabi ya yi addu'a ga wannan abinci aka yi ta cin abincin har kowa zai da je kushi an gari wannan yana nuni akan mu'jiza na manzo sallallahu alaihi wasallam to wajen dilala nan wajen na jabir kan sana'a su'uran to shi kalmar su'uran wato akwai inda ake cire hamza kan sana'a suran suran an gane sur in babu hamza wani abin da ake wani abinci ne da ake sana'antawa wanda ake gayyatar mutane zo su ci wannan abincin ko kuma abinci kowane iri wannan kalmar surar da farisanci ne ko kuma da yaren habasha an gane wannan sai su kuma laraba sai su ce su'uran sai su ƙara hamza amma asalin shi suran yaren habasha ne an gane wannan in an sa hamza kuma yana nufin baki ya tushe ragowar abu su'uran kamar ragowar ruwa an gano wannan ko amma ana nufin na farko ne ismaili na cewa asul kalimatun bilfarisiya kalma ce da farisanci ila ila lahu alaysa huwa alfadl aka ce ba shi suwar ba shi ne ragowan abu ba sai ce ba shi bane a nan wajen nan ana nufin farisanci ne innama huwa bil farisiya man ata watan da farisiya shine mutumin da ya je wani gayyata na cin abinci kuna ne ai to nan almuhim dai ana so a nuna manzo sallallahu alaihi wasallam yana yakan yi magana da wani yare wanda ba larabci ba in bukata ya kama an gane malami idan ya je gari wato bahaushe ne ya je gari na yarbawa kuma yana jin yarbanci kawai ya karya harshe kawai ya karya harshe kawai ya kama da'awa da yarbanci da'awan zai fi tasiri fiye da yi da hausa shi ma bai yarabe in ya je garin hausawa ya karya harshe kawai ya zamba haushi mutane sun fi tasirantuwa da yarensu in ka isar da sakon da yaren to ya fi shiga musamman a ce ka fahimci yaren da kyau misali an gane wannan ko da saboda haka babu laifi in ya kama a je kasashen turai a yi musu wa'azi da turanci ya halatta amma abin da ba a so shine a yi sakaci da yaren musulunci har a bari ya mace. saboda ana alfahari da wani yaren kamar za ga yanzu musulmi suna alfahari da turanci sun fi jin turanci biye da bi larabci to wannan shine abin da ake gudu ya zama to an fi jin larabcin fiye da yadda ake jin turancin an gane ba a yadda larabci ya kubuce ba saboda ana kishin turanci to wannan shine to saboda haka ibn hajar ya kawo ya yi ishara zuwa ga rauni na hadisan da suka zo game da karhancin magana da farisanci akwai wasu hadisai sun zo da suke nuni cewa manzan Allah ya kyamace yin magana da farisanci an gane yana cewa ya na cewa kalamu ahalin nar bil farisiya maganan yan wuta ana yin shi da farisanci da kuma hadisin da ke cewa manta takallama bil farisiya zadar fi khubsihi wa naqasar min muru'ati duk wanda yake magana da farisanci to wannan yana kara masa dauda a cikin zuciyarsa kuma yana tauye masa mutuncinsa to duk wayannan hadisai ne da ifai an gane ko sannan kuma akwai hadisi wanda hakim ya fitar a cikin mustadrak shi ma sanadin shi mai rauni ne sosai sannan kuma shi ma an fitar da irin wannan daga ibnu umar marfu cewa man ahsana al-arabiyya fala yatakallaman bil farisiyya duk wanda yake kyautata iya yin magana da larabci kada ya kuskure yayi magana da farisanci fa innahu yurisu nifaq domin yin magana da farisanci yana gadar da munafinci to mutanen da Allah ya halitta farisawan fa ya yi, sun zama dukkan su munafikai ne kenan yanzu manya manyan malamai irin su Bukhari din eh, da irin su Siba waiki, da wasu manya manya daga cikin tabi'ai eh, wanda farisawa ne kenan suna da nifak tare da su kenan ga Salman al-Farisi an gane wannan ko babban sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam almuhim dai wato larabci a bashi muhimmanci sosai in an ba larabci muhimmanci babu laifi mu koyi wani yare don isar da sako don isar da sako na da'awa in san samu ne malami ya ji yarurruka da yawa saboda wannan zai taimaka wajen isar da sakonni na da'awa sosai Allahu a'lam an ce lokaci yayi hmm. sai tambaya a gurguje ya nuna kowa ya gamsu kenan da bayani ba wani mushkila ko wa alaikum salam haka ne kwarai ko yanzu aka yata an yi daidai yana daidai daidaito tsakanin awaki goma da raƙumi ɗaya a yanzu ma an yi daidai ba matsala insha Allah hmm. to insha Allah za a nemi taimako yan uwa a taimaka fi sabilillah kamar yadda aka saba taimakawa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum